ta samu nasarar ceto wasu sojoji guda biyu da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su bayan da suka kai wani hari a jihar Borno. A cikin wani rahoto na al'amarin da ke faruwa, ya bayyana cewa jami'an rundunar 'yan sandan sun yi bata kashi da 'yan ta'addan kafin suka samu nasarar kwato sojojin. Da misalin karfe biyu na ranar sha uku ga watan Yuli, mayakan ƙungiyar Boko Haram sun kai farmaki a wata tawagar tsaro ta rundunar sojoji a kan su ta auno. inda suka kashe wasu sojoji biyu, sannan suka yi awon gaba da bindigogi guda biyu kirar AK-47 mallakar sojojin da kuma harsasai masu yawa. Sashin dakile ta'addanci na rundunar 'yan sanda sun samu nasarar gudanar da bin sahun 'yan ta'addan, inda suka yi musayar wuta, a ƙarshe suka kwato bindiga guda ɗaya da harsasai, sannan suka samu nasarar kubutar da sojoji guda biyu da ransu. Dukkan abubuwan da aka kwato